sulhu sai dai a martanin da ya mayar tsohon gwamnan jihar sanata ahmad sani yarima ya musanta zargin tun takwas ga wata na tafi amerika yanzu nan da muke magana da kai ina kan hanya daga airport zan je gida sati na uku ina amerika ina can nake jin ana faɗan wai ina bage ga ina ina ne ina ina ne to ina tabbata maka wallahi ni ban ma san da wannan magana ba bai magana da shugaban ƙasa ba bai magana da wani minista ba bai magana da wani jami'in tsaro ba ban san da magana ba ban san da ita ba yanzu nake ji na'am suna zargin cewa gwamnatin jiha ta hana haƙar ma'adanai ba bisa ka'ida ba to wannan dalilin na daga cikin abin da tun zura ko bisa zargin da sun kai na cewa duk wani tsohon gwamna a jihar yana da inda yake haƙar zinari ta ma kowa shaide ni ni ban san wani abu zinari ba ma ban taɓa sanin inda ake haƙar zinari ba ban taɓa yi ba iyaka ta kowa ya sani rimina da gonar kaji a bakura banda ita gonar kaji da kihi banda wani abu da nake yi na rayuwa ta illa abin da makaranta prince ba san wani abu na zinari ba ban taba sa kai na ba ko ban taba sa baki na ciki ba wannan dambarwar da yana zuwa ne yayin da jihar ke fuskantar hare-haren 'yan bindiga a sassa daban-daban